أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والجهر فإن التقوى خير الزاد للمعاد يقول سبحانه في محكم تنزيله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفورا رحيما alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah ubangijin Allah da yake ya fayyace wa mutane hanyoyi na shirya da kuma hanyoyi wanda zai kai su zuwa ga samun alkhairi na duniya har lahira kuma shi Allah ubangiji guda guda ya kuma suratar da mutane ga barin hanyoyi na keta iyakokin Allah da kuma hanyoyi na bata wanda zai kai mutum zuwa ga hallaka nan duniya har lahira wannan Allah guda guda kuma muke tabbatar da shaida kan babu wani abin bautan da ke cancantan bauta sai dai shi Allah bayan haka muna tabbatar da shaida kan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma bawa ni na Allah ko manzo ni na Allah bayan haka bayin Allah muna kiran hankulan kanunmu kamar yadda muke kiran hankulan jama'a game da tsoron Allah babu shakka tsoron Allah shi ne fiyayyen guzuri da bawa zai fuskanci ubangijinsa da shi lahira don ya samu sakamako mai kyau guzurin zuwa lahira da daban daban daban daban amma daga cikin guzurai zuwa lahira babu wani guzuri da muhimmancin shi da nauyinsa ya kai guzuri na tsoron Allah da dalilin wannan ne kowane lokaci muke kiran hankulanmu muna farkar da kanunmu muna kiran hankulan 'yan uwa ko muna farkar da kanunmu game da tsoron Allah ko tsoron Allah kuma fili da boye ba ka ji tsoron Allah fili da da aboye kana abin da Allah bai so abin da ke husatar da Allah ba a'a bawan Allah ka yi kokari a same ka yadda kake a cikin jama'a haka kuma za ka kasance idan ka kare ta kai kade Allah Ubangiji ya cusa tsoronsa a cikin zukatanmu baya ka bayin Allah wancan mako mun yi zatuttuka da dama wa'anda yake ya shafi kisa shine fidda rai da kuma kashi dangane ga abin da ke gudana a cikin wannan kwanuka na fidda rayukan bayin Allah ba da hakki ba ba da cancantan wannan kashe-kashen ba mun zatuttuka wanda yake zatuttukan da yake ba namu ba ne zatuttuka ne na Allah da annabinsa da yake Allah ya cikin alkur'ani da annabi kuma ya fadi sallallahu alaihi wa alihi wa a cikin hadithansa yau ma za mu dora kan wannan maganganu ne da yake magana ne da yake mai amfani zance ne da yake mai amfani wanda yake in mutum musulmi ya ji su da yawa ya tausasa zuciyansa ya sa tsoro a cikin zuciyansa ya kuma kiyaye ba zai yadda a ce wani abu irin haka ya cika da shi cikin rayuwarsa ba ubangiji Allah ya kiyaye mu da ku duka bayan Allah annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo mana sako na alqur'ani ayoyin alqur'ani sun nuna muna irin sakamako bi ma'ana mugunyar sakamako da Allah ubangiji ya tattali yana jiran masu fidda rayukan mutane ba da haƙƙi ba a can lahira zatuttukan da Allah bangiji ya muna cikin alkur'ani ka tadda zatuttuka ne masu ban tsoro annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma shi ma ya muna magana ‘yan ka mai da hankali zuwa ga zatuttukan da manzo Allah ya yi za ka tadda wa'yannan zatuttukan ma zatuttuka ne masu ban tsoro to amma ba batun kashi ba hatta wasu lamurran da annabi ya hana yana nuna ma mutum lalle ya kamata mutum ya guji duk wani abin da yake ya danganci kashi saboda ba kashi ba abin ma da bai kai kashi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana al'ummansa gabarinsu to in an hane ka gabarin wani abin da yake bai kai kashi ba wannan na karantar da ni da kai kamar ashe kashi shine mafi girma abin da yake mutum ya kiyaye saboda haninsa a Kur'ani da kuma haninsa a hadithai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin hadithan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya muna magana shine hadithin Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na cewa la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla ash-shaytana yanzi'u fi yadihi فيقع في حفرة من النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم yayi batun daukan makami daukan makami akan ƴan uwanmu mutum ya fidda makami akan dan uwansa mutum ya dauki makami akan dan uwansa mutum ya nuna ba dan uwansa makami saboda labarai na nunawa ababen da ke faruwan ga duka so da wasu makamayya ni da ke hannun bayin Allah wannan kuma samari ke dan shi ni da ni da kai bawan Allah labarai da daman da ke yawo gari ya tabbatar da cewa yau akwai makamayya masu matukan ban tsoro a hannun samari yau ko ba boye abu bane sananne abu ne har ya kai ina jin ga waɗanda ke use mtn wancan mako sai da aka ba da messages suna cewa duk wanda ya san bindiga na hannun shi ya zo ya rijista wannan bindigan nan bayan Allah wannan yana yawo ba boye abu ba ne wannan na karantar da ni da kai kama akwai kaya hannun bayin Allah wanda yake da wannan kayan gani yawanci ke barna annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba samuwa irin waɗannan ababen shi ne mushkila ba amma yadda za a yi amfani da waɗannan ababen wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu yadda za mu yi amfani da su Shi ne annabi ke faɗi mana cikin wannan hadisi ingantaccen hadisi annabi na hannu mace la yushiru ahadukum ila akhihi bisila annabi ce kar dayanku yayi nuni zuwa ga danwansa da takobi abin nufi nan shine duk wani weapon da zai iya jima dan wanka ciwo duk wani weapon da zai iya zuda jinin dan wanka duk wani weapon makami da zai iya ya fidda ran dan wanka annabi ce kada ka yadda ka dauki ka nuna ma dan wanka shi yasa in wuka ne in wani karfe ni yo in takobi ni yo Allah kiya mu in bindiga ni yo annabi ce kada ka kar mutum ya dauki bindiga yana nuna ma dan wansa annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa fa innahu la yadri ya ce domin shi wanda ya doki wannan makami yana nuna ba dan wansan ga bai iya ya gane la'alla shaitana mai yi wani fa shaitan yanzu fi yadihi zai sonce zai karbi wannan abin nan a cikin hannunsa saboda lokacin da kake rike da takobi ko wuka ko adda ko wani bindiga kana nuna ma dan wanka ba ka gane karshen shi farkon ni ka san kafin da shi ne kana nuna mai ba da nufin cutar da shi ba amma karshen shi ba ka yi ka gane ya karshen zai kare shine annabi ke fari ba ka yi ka gane mai yiwa ne shetan zai iya ya girgiza hannunka ya fidda wannan abin hannunka ya ji wannan bawan Allah ciwo ya zudda jininsa ko kuma ya fidda rayansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa yaqa'u fi hufratin minan nar sai ka aikata wani mugun abin da zai jefar da kai a cikin wani rami daga cikin ramukan wuta Allah bangije kiyaye mu domin lokacin in barna ya faru ba duba a wasa nike yi a kuskure ni a ba haka na nufi ba lokacin barna ya riga ya tabbatu yan barna ya riga ya tabbatu kuma hukumshi musulci shi kuma ya tabbatu Allah bangije kiyaye mu wannan hadisi ingantaccen hadisi ne Imam Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi imam muslim kuma ya rawaito wani hadisi mai kama da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma na cewa wannan magana kuma na da matukan ban tsoro annabi ya ce man ashara ila akhihi bi hadidatin man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal mala'ikata tal'anuhu hatta yanzi'a wani ruwaya hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ashara ila akhihi bi hadid annabi ce duk wanda ya nuni zuwa ga dan wansa da wani karfe da wani weapon duk wanda ya nuni zuwa ga dan wansa da wani weapon karfe ni wuka ni hadda ni bindiga ni duk wani abin da ke iya jima mutum ciwo hatta dusi hatta itace in dai ka san wannan abin ya iya jima dan wanka ciwo annabi ce sai ka doki ka nuna ma dan wanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa innal malaikata tal'anu annabi shi me shin ya tabbatar lalle mala'ikun Allah na sine mai annabi shi hatta yanzi'a cikin wani ruwaya hatta ya da'ahu annabi shi har dai sai ya zo ya haje wannan abin nan sannan mala'ikun Allah su bar sine mai bawan Allah rika weapon kenan ba yi batun kashi ba tukun wannan in ka dauki karkashi ka ji mai ciwo baka ji mai ciwo ba ka soke shi baka soke shi ba ka zub da jinin shi baka zub da jinin shi ba ka kashe shi ba kashe shi ba kai dai ka samu sinuwa mala'ikun Allah free wal iyadu billah Allah ubangiji ya kiyaye mu annabi ce haka mala'ikun da su dinga sine mai har sai in dai ya haji hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar wani ya zaci a mai yiwa ne in wasa muke yi ko ni da dan uwana ne muke wasa ba ina nufin wannan bane annabi ce wa in kana akhahu li abihi wa ummihi annabi ce koda wanda yake masa wannan wasa yake yi da dan wansan da yake uwa daya uba daya annabi ce ba ruwan Allah da wannan ba ruwan mala'ikun da wannan su da tun da ka dau makami akan dan wanka su sun so wasu ne maka kenan har sai ka haje wannan makami kuma ɗan mun bibiyi labaran da muke da shi ɗan mu bibiyi ababen da muke ji za ka tadda yawancin barnan da ake yi da wasu makamayya so dewa akwai wa'inda ke ba sun nufi haka bane amma sai je cakulo musu babban musiba babban fitina babban sharri wanda zai kai su zuwa ga hallaka bacin samun sinuwa mala'iku Allah gije kiyaye mu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi maganganu har ya zo ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na nuna ku duba girman duniya da yadda muke rayuwa cikin duniya amma rai mutum daya wancan mako mun riga mun yi magana game da sirrin da ke tare da rai ba sai mun maimaita mun yi ba amma annabi ya yi zatuttuka ya zo ya kai annabi na magana yanda Allah wangiji ke value rai musulmi da yanda Allah ke kimanta yake fifita rai musulmi dama ya riga ya mana magana cikin alqur'ani sautu isra'i Allah na cewa laqad karramna bani adam yace lalle hakika musu Allah mun fifita diya annabi adam kuma na gaya muku wancan mako na ce diya annabi adam ba su zama diya annabi adam ba sai da rai da ke gangan jikinmu shi yasa annabi cikin wannan hadisi na abdullahi ibn amru annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na cewa la zawalu dunya ahwanu inda allahi min qatl rajuli muslimin annabi ce la zawalu dunya ahwanu inda allahi min qatl rajulin muslimin annabi ce gushewan duniya rushewan duniya bi ma'ana mu wayi gari yau ba duniya kuma da duk wani abin da ke cikin duniya wanda yake ba mutum ba annabi ce a wayi gari duniya ya rushe ba duniya kuma duniya ya gushe ba gan wani abu na duniya kuma annabi ce wannan ahwanu inda Allah ai akhafu wa aqallu sha'nan inda Allah annabi ce wannan yafi sauki wannan yafi karamci a sha'ani a gon Allah annabi ce min qatli rajulin muslimin daga a ce daga kashin mutum musulmi bi na da duniya duka ya rushe ya fi sauki wurin Allah ya fi gwamma wurin Allah da a ce rai musulmi guda an kashe shi ba kan hanyar shi ba a sai mutum na da value a sai rai musulmi na da value a sai rai musulmi na da kima yana da darja wurin Allah yana da fifita wurin Allah shi sa ya kai da duniyan ga da girman duniyan ga duka in aka wayi gari ba shi wannan yana da gwamma wurin Allah da ce an kashe rai musulmi ba ka gane wannan sai dai kamar yadda yawancin muna rike da fon yau mutum ke rike da fon ya iya sai wannan fonin nan kudade masu yawa da akwai fon da aka yi sayan shi sama da 8,000 akwai fon da aka yi sayan shi sama da 10,000 amma wani lokaci ba fonin ba Yan forin ya bashe abin da ke iya damu mutum dewa shine chip sim card shi da ke cikin wannan phone nan me yasa sim card nan ya fi phone nan tsada ne a'a sim card nan ya fi phone nan girma ne a'a amma abin da ke tare da wannan sim card nan abin da ke cikin wannan sim card nan shi yasa kake value wannan sim card nan yafi phone shi yasa so dewa in mutum ya rashi wayan shi in mutum ya rashi phone shi abin da ke bace masa rai dewa shine sim card shi da ya samu a fidda sim card ma a bashi a wuce da phone da bai damu ba shi yasa duniya na da girma duniya na da fadi amma ba duniyan ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace in duniya ya rushe yana da gwamma wurin Allah da a ce an kashe rai musulmi alhalin duniya ya fi mutum girma ashe ba mutum nan ba har wa yau rai nan da ke cikin gangan jikin nan shi yasa ba sim card nan ba information da contact da ke cikin wannan sim card nan shi yasa bayin Allah kaka yadda ka yi abin da zai girgiza duniyanka ya girgiza lahiranka har ya kai Allah bangi annabi na cewa yinka wannan abin nan kamar dai ka bace ma Allah ka husata da Allah ne Allah bangi ya kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sake maimaitawa cikin wani hadisin sa annabi na cewa law anna ahla samai wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu fi nar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace law anna ahla samai annabi ce da a ce halittun da ke cikin sama law anna ahla samai annabi ce da a ce halittun da ke cikin sama annabi bai fidda mala'ika ba bai fidda aljanna ba bai fidda wuta ba ya ce duk wani halittar da ke cikin sammai wa ahalal ard da kuma halittun da ke kan kasa shine da mutum da aljani da dabbobinmu da shukinmu da duk wani ababen da ke cikin duniya na ban kasa annabi ce ishtaraku fi dami mu'minin sun hadu suka taru suka zudda jinin mu'mini daya bi mana da a ce halittan sama gaba daya da halittan kasa gaba daya sun taru kamar yadda aka yi mutum taron dangi sun taru suka zudda jinin mu'mini daya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'akabbahumullahu finnar da Allah bangiji ya kifar da su duka cikin wutan jahannama Allah bangiji ya kiyaye mu abinda Allah annabi ke cewa yan da ce yan duniya duka da yan wa'anda ke sama duka ko ka duba sama samai nawa ne sannan kasa kasa nawa ne wannan kuwa na nufin hadda abinda ke tsakanin samai da kasai annabi ce inda su dukansu suna da hannu cikin zudda jini mu'mini daya da Allah bangiji ya tattara su duka ya kifar da su la akabbahumullah Allah ce da Allah bangiji ya kife su ya kifar da su a cikin wutan jahannama duniya duka kenan har da sammanta sai in naga kai kade mutum guda kafir da ran dan wanka me kake samani Allah bangiji zai da kai Allah bangiji ya kiyaye mu bayan Allah wannan abin da ya faru har wa yau muna magana ni dangane ga abin da ya samu bauya Allah da aka ce mata munira Allah bangiji ya kanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sare mu Allah bangije kiyaye mu wanga labarin ta shi ya fito fili aka sani amma ire-iren shi na faruwa da yawa wallahi kuma abin mamaki ba yau ya fara ba dani da kai na karanta alkur'ani muna karanta suratul baqara mafi dogo koko mafi tsawon sura a cikin alkur'ani alqur'ani na da surori daya daya daya daya dari da goma sha hudu surori alkur'ani tun fatiha har nas surorin daidai 114 goma sha hudu. suran da fi kowane sura sau shi ne suratul bakara me sa ka samu wannan sura suratul bakara me sa ka samu wannan sura suratul bakara bi mana suran sa shi ne shanu abu ya faru zamanin bani isra'ila irin wani abu irin haka na kisa sai allah ubangiji ya tabbatar da babban mu'jiza wa annabinsa manzonsa masoyinsa annabi musa alaihi salam shine aya na 72 a cikin suratul baqara allah ubangiji na cewa wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun allah ubangiji ya ce wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha yace ku tuna annabi gaya musu tuna bayina lokacin da cikin bani isra'ila aka kashe rai aka fidda rai faddara'tum fiha ay fakhtalaftum wa tanaza'tum fi sha'ni qatiliha kuka yi sabani kuna gaddame gaddame waye kashe waye kashe waye kashe waye kashe sai Allah ubangiji yayi wani alkawali wannan alkawalin jiya yana nan alkawali har yau Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ya kuma Allah ubangiji shi mai fidda abin da kasance kuna boyewa ne kuma yan jiyan nan bari Isra'ila nan Allah ubangiji ya fidda wanda ya kashe ya tona asiri mai shi shi yasa yau in kai ka boye kai ka boye ba mu mutane amma Allah ubangiji ba iya boye masa wanda ya kamata mutum ya farka ya gane haka bani isra'ila ke rayuwa kamar yadda maluman tarihi suka kawo akwai an taɓa yin wani bawan Allah suna wannan bawan Allah amil wannan bawan Allah amilin ga Allah ya yi shi mai dukiya ne mai arziki ne amma sai Allah ya masa jarabta wani irin jarabta Allah ya masa Allah ya yi shi a ni ba mai haifuwa ba ne. Allah ban gije sare mu duk wanda yake sun yi aure ba a samu haifuwa ba muna roƙon Allah muna tawassuli da alƙur'ani da wannan saiwa Allah ubangiji domin rahamanka Allah ubangiji ka kwance mahaifayyan su duka baki daya wannan bawan Allah amil Allah jarabce shi ba mai haihuwa ba ne amma yana da yan uwa kuma sai Allah ya kaddara yan wayen shi nan suka mutu suka bar shi shi saura shi kare kuma ga arziki sai saura wani dandan uwansa da yake in wannan amil mai arzikin ga in ya mutu shi da ya gado shi ka duba ba shi ne mai arzikin ba ba da shi suka yi zufa suka nemi arzikin ba amma da ya gan amil wannan bawa Allah mai arzikin ga yana delay bai mutuwa ko ai ba shi ne bai mutuwa ba lokacin shi ne bai kai ba da wannan bawan Allah dandan wanshi da ya gan ya dade bai mutuwa sai ya je ya a atakin cikin dare shi kashe shi yau so da yawa wayanda ake mutuwa ana bar gadon da yake ba su suka yi wani shi ban nan wani bi ma musibar kuma ya fi kowa Allah kiyaye mu da wa Allah ya kashe bai bar shi wanda ya kashe shi ba sai ya haza shi Allahu akbar an karatun su ya sai kama ko sai aka dauke shi ya dauke shi daga inda ya kashe sai je jefa kuma kofan wani wuri misali ya kashe shi nan mamobi sai dauke shi jefa nima ko kwata bakin gota bayan ya yi wannan barna ya kare da gare waye shi kuma na cikin waɗanda ke front line suna kuwa an kashe mai baban shi wayo wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun sai gari yayi zafi ko bawa Allah ni mai kuri mutuwan shin ko da shi bai fito ya tada murya game da mutuwan bawa Allah ba yan garin ya kamata a investigate ya kai miliyoniyan mu biliyoniyan mu gai mutu sai balle gashi shi da kanshi kuma ya taso yana kuwa waye kashe babana waye kashe babana alhalin karya ne arziki gado yake nema sai aka fito aka cika kan gawan kowa na tambaya waye kashe waye kashe waye kashe waye kashe yayi zafi kamar bai da labari ashe shi ne sai wasu da Allah ubangiji ya cadda su hankali shi suka ce mun saura muna gaddama cikin abin da yake gaibi ni alhalin ba annabin Allah manzon Allah kalimullahi annabi Musa na cikin mu mu kai wannan labari wurin annabi Musa alaihi salam sai suka kwashi juna har da shi ciki kuma aka je wurin annabi Musa alayhi salam da suka suka koro ma annabi Musa game da abin da ya faru sai annabi Musa alayhi salam shi ko bai da ikon kansa sai annabi Musa ya yi tari da Allah sai Allah bangiji ya gaya ma annabi Musa alayhi salam ya gaya musu abin da za su yi Allah bangiji ya nuna musu wanda yi wannan kashin kaga mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yau inda manzon Allah na nan sai a jorin manzon Allah kawai nuna wanda ya kashe ya Allah ga Allah ya gaya mai ya gaya muna Allah ya kara mu annabi wasila da aka je shine Allah ubangiji ya ce ma Musa ya gaya musu abin da su yi shi annabi Musa ya ce musu inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara yace Allah ubangiji na horon ku ku je ku nemi sa kun yanka a ji a nemi shanu an yanka na kashe mutum na yanka shanu na alaka to amma lamarin Allah kenan da Allah ubangiji ya yi wannan horo abin da ya faru ya faru kun sani ba shi mun shiga ciki ba karshe sai Allah ce fadribuhu bi ba'dihha in kun gama ba naman ake so ba ba za a ci bani ba da dafa bani ba da soya bani Allah ce fadribuhu bi ba'dihha ku fidda wani bangaren shanun da akan yankan ku buga gawan da shi ya tashi Amil na kwance aka je aka yawo aka nemi shanun akan yanka aka fidda bangaren da za a fidda shi malaman tafsiri su yi gadda wasu malaman suka ce halshin hannu aka fidda shi aka aka fitar wasu malaman suka ce kamar a ah, hanta wasu malaman suka ce bundi wasu malaman suka ce ajibu zanab da annabi ya muna batun shi da shi da ta da bayi kiyoma ran tashin kiyoma da suka yanka qur'an da ya ce fadribuhu bi Ya ce ku doki wannan gawan da wani bangaren jikin shanu da aka yanka shanu aka fide shanu aka fidda wannan bangare da aka buga gawan da shi pap shi gawan ya tashi ya zauna shi ce dan dan wanan gashi ya kashe ni shi koma ya fadi ya mutu to da ka bayin Allah in yanna bawa Allah ga asirin shi tonu duniya in kai naka bai tonu duniya ba ka ji tsoro lahira fa kai ka boye to da ka bayin Allah mu ji tsoro mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya muna yace lamarin mu'mini qiyama na da sauki matukan ba jini wani hannun shi amma har ka zo duni ka zo lahira